Hoto na ashirin da ɗai Muna son mu yi magana da zurfi a kan Yesu. Yesu ya yi biyayya kullum ga Ubansa, miyagu sun gicciye shi da ƙusa bisa itace, daidai ne kuma a hukunta ma mutane sabili da rashin biyayyarsu ga Allah. Mutuwa da Yesu ya yi bisa gicciye, ita ce ya kamata mu mutane mu yi sabili da zunubanmu, amma Yesu ya fanshe mu, ya ɗauki hukuncinmu. Wannan makaɗaiciyar hadaya kaɗai ce, Allah ya yarda da ita domin zunubanmu. Jinin Yesu ya buɗe hanya domin zuwa sama, ko jinin Yesu ya wanke zuciyarka, ya wanke zuciyarki daga zunubi?